daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar nijar za ku iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon voa afirka birnin yamai kan mitoci 200.5 da kuma rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da mura arewa da alol da kuma niyya dukkan sazangon fm kuna ya sauraron wannan tasha ta yanar intanet voahouse.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu auren mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahaba Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar shirin a wannan hantsi. Bankin Al'umma na Bonge na garin Numun da ke jihar Adamawa ya ce zai garzaya kotu neman diyyar kaddarorinsa da aka lalata ranar bakwai ga watan Maris shekarar 2016 da aka kiyasta ya kai naira miliyan biyar sakamakon zanga-zangar da leburorin kamfanin sarrafa sugari mallakar gamayyar kamfanonin Dangoten suka yi. muna da rahoto bayan labaran duniya karamar hukumar cancanga a jihar Niger ta bankaɗo makarantun boge ƙarƙashin ikonta za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba kaɗan daga cikin rahotanni da za ku ji cikin shirin kenan yanzu ga labaran duniya assalamu alaikum sauraro ga kuma labaran an ba da rahoton ɓarkewar mummunar ba ta kashi a sansanin sojan da ke ƙarƙashin kulawar sojojin ƙasar ethiopia waɗanda suke aiki a zaman wani ɓangare na rundunar sojan ƙungiyar ƙasashen afirka a ƙasar somaliya shaidun gani da ido sun ce ana gumurzun ne a ƙauyen halgan da ke kimamin kilomita mai tan da sittin arewa da magadishu babban birnin ƙasar ta somaliya mazauna ƙauyen sun ce da farko wani bam na harin ƙunar baƙin wake da aka ɓoye cikin wata mota ne ya tashi kusa da ƙofar shiga sansanin sojan sa'annan kuma sai 'yan yakin sa kai ɗauke da manyan makamai suka fara kai hare-hare wani sojan somaliya mai mukamin kanal wanda baya son a faɗi sunansa ya ce ya tuntuɓi jami'an soja a ƙauyen da suka gaya masa cewa 'yan yakin sa kan ƙungiyar al sun isa gefen katangar sansanin to amma suka yi kicibis da bijirewa domin sojojin ethiopia sun mai da martani sosai ya ce jiragen saman yakin ethiopia masu saukar angulu da aka tura sansanin suna kai hare-hare an fara fafatawar da misalin karfe biyar na asubahin yau alhamis a agogon can amurka da ta kara kamin matsa kasar rasha kawar siriya lamba akan cewa ta yi amfani da tasirin ta wajen ganin an kai kayayyakin agaji na jinƙai a wuraren da aka mamaye a kasar. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce amurka ta buƙaci rasha da ta yi amfani da jiragen saman a siriya ta yi jigilar kayayyakin agaji na jin kai zuwa yankunan da sojojin shugaba assad suke suka hana a kai gare su jiya laraba mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka mark tona ya ce a zahiri rasha tana da hanyoyin da za ta yi jigilar kayayyakin asiriya to amma kuma ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ki ta faɗi hanyoyin da amurkan ta bi ko ta yi amfani da su wajen tuntuɓar rasha kan wannan buƙata. Satona ya ce Amurka ta ji takaicin cewa Rasha ta ki ta ɗauki wani mataki tun taron da suka yi cikin watan Mayu. A saboda haka ya ce sun zura wa Rasha ido ta yi amfani da tasirin ta ce tana da shi akan gwamnatin na Assad. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan bindiga Falasɗina guda biyu sun buɗe wuta akan wasu mutane waɗanda suke sayayya da kuma waɗanda suke cin abinci. kusa da ma'aikatar tsaron Isra'ila a birnin Tal Aviv jiya Laraba da daddare suka kashe mutane hudu da kuma raunana mutane biyar. 'Yan sandan Isra'ila sun bayyana harin a zaman harin ta'addanci kuma sun ce 'yan bindigan sun yi amfani da bindigogi ko kuma makamai masu sarrafa kansu. Haka kuma 'yan sandan Isra'ila sun kama maharan. Ɗaya daga cikin maharan yana kwance a asibiti bayan da aka harbe shi. 'Yan sanda sun ce maharan guda biyu 'yan uwan juna ne daga garin Hebron na gabar yammacin kogin Jordan. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka daga kakkausan harshe ta yi Allah wadai da harin da ta bayyana a zaman aikin matsorata a kan farar hula waɗanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba. jiya laraba mazauna wani garin ƙasar turkiya suka kai hari kan wasu 'yan jarida guda biyu ciki har da guda wato uku har ciki har da guda biyu wakilan muryar amurka da suka je ɗaukar rahoto game da wani bam da ya tashi a garin midiat na ƙasar. Wakilin sashin Turkiya na nan muryar Amurka mai suna Mahmud Bozasian ya yi bayanin cewa yana ɗaukan hoton bidiyon abinda ya biyo bayan wani harin bam da aka ɓoye cikin wata mota a lokacin da wasu mutane suka buƙaci cewa ya daina ɗaukan faifan bidiyon suka jejjefe shi da duwatsu suka fasa kamaransa na bidiyo. haka ita ma wakiliyar sashen kurdawa na nan muryar amurka mai suna hatis kamar ita ma tana daukan bayanan harin bam ɗin ne a lokacin da wasu mutane suka buƙaci ta daina daukan hoton bidiyon sa kai mata hari da duwatsu suka raunata ta a kanta mr bozasian ya ce duk da cewa akwai 'yan sanda a wurin amma babu wadda ya kokarin ceton su to amma kuma wani jami'in ofishin jakadancin turkiyya a nan amurka da ya ce a saƙa sunansa ya ce 'yan sanda sun yi ƙoƙarin kare 'yan jaridan. Duk da nasarar da tsohuwar sakatare harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta samu wato na yawan ƙuri'un wakilan zama 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat babu alamar abokin hamayyar ta Sanata Bernie Sanders ya saduda. Hillary Clinton ta yi ƙirarin samun nasarar zama 'yar takarar shugaba bayan nasarorin da ta samu a jihohin California da new jersey da new mexico da kuma south dakota hillary clinton za ta zama macen farko da wata babbar jam'iyyar siyasa za ta tsayar 'yar takarar shugaba shi kuwa sanata sanders ya samu nasara ne a jihohin north dakota da kuma montana to amma fa duk da wannan matsayi da hillary clinton ta kai a wani jawabi da ya gabata a ranar talata da daddare a santa monica jihar california senator sanders ya faɗawa magoya bayansa cewa ya ƙudura aniyar ganin ya hana donald trump wanda ake kyautata zaton shine zai zama ɗan takarar jam'iyyar republican lashe zaben shugaban ƙasa. labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka. a jihar Niger da ke arewacin Najeriya wata karamar hukuma ta gano makarantun bogi fiye da ashirin waɗanda take yi wa hidima fiye da shekaru goma ga rahoto da Mustapha Nasiru tsari ya aika mana. A karamar hukumar Cancaga mai hedikwata a birnin menakwa shugaban karamar hukumar Honorable Yusuf Fuka ya ci binciken da suka gudanar a fannin makarantun firamare ya sa an gano makarantun firamaren har guda ashirin da biyu da karamar hukumar ta cancaga ta share kimanin shekaru goma tana biyan albashinsu alhali babu waɗannan makarantu a wannan karamar hukuma kamar yadda shugaban karamar hukumar ya yi ƙarin bayani cancaga lokal government na gani muna da makarantu firamare guda 32 bet a duk lokacin da muka zo bincike sai mu ga waɗansu makarantu waɗanda ba su ba ne domin sofa dai akwai suna makarantu dai da nake gani suna zuwa da sunan cancaga local gama kuma cancaga ke biya waɗannan makarantun 22 22 din ba a ƙaramin hukuma ka suke ba a ƙaramin hukuma ta suke ba ya aka kuke biyan su albashi wannan abu shine muke ƙoƙarin fiddowa mu gani a yanzu dai karamar hukumar ta cancaga ta ɗauki matakin dakatar da sakatariyar sashen ilimi na karamar hukumar dr ramatu haruna da ma wasu manyan jami'an karamar hukumar guda biyu domin ci gaba da gudanar da bincike a wannan fanni kokarin jin ta bakin dr ramatu haruna dai ya ci tura to amma shugaban hukumar ba da ilimi bai ɗaya na jihar niger alhaji alhassan ni wuro ya ce karamar hukumar ba ta da ikon dakatar da sakatariyar ilimin ba su da hurumin dakatar da wannan education secretary ma'aikacin da ya kai mataki ta bakwai har zuwa sama wannan hurumin gare mu ne yanzu ita cancaga waɗannan makarantu 22 da suka ce sun ga sunayensu amma babu su a ƙaramar hukuma me kuke so su yi a kansu su aiko mana ga sunayen makarantu mu kuma sai mu je mu gano haka ne ko ko ba haka ba ne ba mu ma samu wannan takardar ba iyaka takardar da mun samu shine na dakatar da ita education secretary dr ramatu karamar hukumar ta cancaga dai na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi goma sha bakwai da suka kasa biyan albashinsu bayan da gwamnatin jihar Niger ta soke yin amfani da tsarin asusun haɗin gwiwa na join account daga watan mayun da ya gabata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. a jihar adamawa wani bankin al'umma karamar hukumar numan ya yi barazana zai kai kamfanin sarrafa sukari na sabana gaban kotu To ko me ya zafi haka ga rahoton da Sanusi Adamu ya aiko mana. Bankin Al'umma na Bonge na garin Numun da ke jihar Adamawa ya ce zai garzaya kotu neman diyyar kaddarorinsa da aka lalata ranar bakwai ga watan Maris shekarar 2016 da aka kiyasta ya kai naira miliyan biyar sakamakon zanga-zangar da leburorin kamfanin sarrafa sugari mallakar gamayyar kamfanonin Dangoten suka yi. Yanzu ta bakin shugaban bankin Mr. Leonard Danzadon sun rubuta wa kamfanin sarrafa shuga na Sabana sau uku na baya-bayan nan shine na ranar goma ga watan Mayu wannan shekara. a ranar bakwai ga watan uku na wannan shekarar ita ita sabana ta ba ta so banki ta biya kamin ta biya amma bata kawo kuɗin kamin a biya ma'aikata ba sai suka tayar da hankali suka kawo hari a new site da windows namu da su glass din suka fafa sauri sabana ne ta kawo wahalan tana so ta ɗaura mana da bayan losses da muka encountering tana so ta bata bata mana suna dole za mu nemi compensation a court baya ga koken rashin biyan leburorin da ke aikin sarar raken kan kare akwai na korafin ci da guminsu ga kuma rashin tsare mutuncinsu na 'yan adam a lokacin da suke bakin aikinsu. In ji ta bakin ɗaya daga cikin leburorin da ya nemi in sake sunansa. Wannan kamfanin tana ɗaya dabbobi. Wani lokaci motar nan za ku cika numfashi ba za ku yi a motar nan ba. So da dama kuma akan tibi mutane su yi yawa in an je an saya mota sai ta fi minti biyar mutum ɗaya ya sauka a cikin ta ba. Sai wanda sama suna sauka domin ciki ko ya cika babu numfasa babu numfasa idan ana tafiya maza ka dauki za ku iya ku dubi wanda zai kasa sai ku cire shi ku rike shi sama iska na hura masa idan ya samu iska kafin na haka za ku rike shi na je an soka ku sauke wani ma da kuna soka sai asibiti abin gaskiya akwai matsala abin yana damu amma abin da yake kamfanin shugabannin da wurin duk abin da zai faru in ka same su jami'in kula da ma'aikata na tarayya da ke jihar Adama Malam Usman Dibal wanda ya kida naɗi muryarsa ba tare da ya sami izini daga magabatansa ba ya ce sau uku ma'aikatarsa ke aikewa kamfanin wasiƙa kan waɗannan batutuwa amma shiru kamar an shuka dusa. Ko mai babban manajan kamfanin sarrafa shuga na sabana mallakar gamayyar kamfanonin Dangote da ke numan injiniya ta'aziyya kila Todi zai iya cewa game da waɗannan korafe-korafen. I cannot talk unless I get permission. bani cewa komai sai tare da izini in ji injiniya ta'aziya akila todi bincike ya nuna akalla mutane biyar ke mutuwa a duk wata sakamakon tattaki a tireloli da ke ɗaukar leburori sama da ɗari na tsawon kilomita goma zuwa goma sha biyar kana kuma akwai barazanar gamuwa da sarar macizai a gonakin raken inda suke aiki babu dare babu rana sanusi adamu sashen hausa na muryar amurka daga yola jihar adamawa najeriya To a gaida Sanusi yanzu kuma sai ku ci gaba da shakatawa da wannan fefe na ɗan Indo. kiɗin zarami walla bai kano za mu je wai zaman wani ba namu ba abin wani ba namu ba gidan wani ba namu ba oban wani ba namu gun wani ba ta ba kiɗan zane na zane yi sani dan indo masu aro sai a gyara zama ga usman kabara da shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa ba kasawa ba Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. Shirin da a makon da ya gabata in ba a manta ba muka fara tattaunawa da wani shehin malamin jami'a wato Malam Habibu Sani Babura wanda yake koyarwa a jami'ar Bayar ta Kano wanda kuma ya ce tsawon shekaru kusan kenan talatin da hudu yana zaune a kan kujerar da ake tura guragu wato wheelchair a turance wanda kuma a haka yake koyarwa ya ce ba inda yake aiki a jikinsa in ka ɗauke kansa da kwakwalwarsa wanda Allah ya bar masa abarsa. Ya gangaro bayani sai lokaci ya mana halinsa shin malam sani babura ci gaba da bamu labarin labarinka. Mai larura irin tawa wanda da zai iya sarrafa komai a jikinsa ba. Mm. Wanda yake ji kuma yaya zai yi da kansa. Ya zai yi in ya dawo gida mm. kamar Afirka da ka faɗa. To da na dawo din kuma sai na fahimci cewa lalle in wannan aiki zan yi nawa ko kai to ina da ina da aiki galibi a gabana. Saboda farko ma da na dawo kati bai kuɗi ba nake a kai na asibitin kashi inda na kwanta. Mm. da na je sai na samu wasu sun samu larura shi tawa duk da cewa rage ne za su ba duka da kamar nawa mm. amma a yanayin da suke kwance mm. sai na ce wannan kwance ba haka ake yin sa ba ana kaza ana kaza a sa fulo a nan a daga eh. inda in ya daɗe zai sale saboda ka ajiye jikinka mm. saboda aka jini da gidawa sai wannan wuri ya sale na rika yi musu da dangane to da na fito sai na ga kamar cewa ina shirya wani abu ne na tawaye tsakanin marasa lafiya da masu daina su mm. sai na daina zuwa sannan a makaranta kuma kamar yadda ka faɗa asibitin da na bari kowace kofa in dai za ka iya dunguro kujerarka to za ka bi in matattakala ce to akwai ta masu kafa akwai ta zuran to amma ai ba jami'a ce ba kawai kamar yadda ka faɗa gaba ɗaya ƙasar mu haka take kuma dalili biyu waɗanda suke da ilimin zane-zane da ake gine-gine wallahi wannan karatu yana cikin littattafan shi domin na yi karambani na duba mhm. gaba ɗaya yana ciki amma za su yi zane ba za su yi tunanin wato waɗannan masu bukatar ba mm. ko ko masu bukatar ta musamman ba mm. idan ma sun yi tunanin sun sa a cikin zanen ya samu kamar bayanin da na samu a ginin da aka yi na jami'ar mm. ai su waɗanda suke da alhakin babu gini sai a zan rage a ce wannan ba dole ba ne wannan ba dole ba ne sai a yanyan saboda aka sai a yi gini ba a tunanin cewa akwai makaho akwai gurbi akwai na wanda yake kamar ni sai an tura saboda daka gaba ɗaya ta yake don haka ni kaina farkon abin da na fara yi sai da na sa aka tara min dalibai da malamai na ɓangaren wani karatu da ake cewa special education. Mm, ilimin musamman. Yanzu na faɗa miki da ce da tunani da zuciya ta mai bukata ta musamman yake tunani idan ya zo jami'a. Ya mm. farfaɗa musu maganganu da yawa cewa a ko ina a duniya in ka je ko bayi ne akwai na masu yin ciya akwai kuma na waɗanda suke ko motar haya ta shiga a nan haka ne eh, ko sufa market ka je mm. akwai wurin fakin nasu na musamman mm. kuma mm. in na ku ya cika ba ku ku zo baka isa ba baka isa to amma duk waɗannan ba mu da su kila dan ba mu da lakasarci da yawa ne da suke so su shiga cikin jama'a su yi ayyuka na ci gaba kowa ya dangane zai ya bara Hmm. kila wannan ta sa su ma ci gudanarwa ba su damu da ke aiwatar wannan ba amma ina tabbatar maka kamar jami'ar da nake yanzu sun fara la'akari da wannan domin suna da malamai hmm. masu bukata ta musamman muna da makafi da suke koyarwa ga kuma ni jirgi da nake koyarwa don haka wasu hanyoyin da aka yi yawali ko burtali hmm. an yi irin namu yanzu in ka je za ka gani akwai irin namu sai dai kuma ka gani amma dai ba su isa ba ba su isa ba gaskiya ne to bari mu koma cikin eh. rayuwarka kafin wannan abu ya same ka da kana da lokacin shekara talatin ya magana iyali mata 'ya'ya da makamantansu za ka iya gaya mana wani abu akai a lokacin wato na kusa yin wannan haɗari amma ba a tara sani da Allah. Haka. Na yi aure shekara wato kusan uku mm. kafin wannan haɗari. Mm. Aure na na farko ke. kuma da ke jiki da jini kuma ga samartaka na ƙara na biyu amma ina dab da ƙara na biyu duk abin da sharaɗin aure yake bukata mm. na je na cika kansu. Haka. Amma ba a ɗaura aure ba sai kuma ne wannan haɗari. Saboda haka ka na yi aure amma ba ni da ɗaya ko ɗaya da na amma yanzu ina da ƴaƴa sun sayi waɗanda kowa sunana suke bi baba sannan kuma waɗanda aka sa musu suna na da najeriya da niger hakika sun kusa ɗari saboda shauki da kuma cewa ana so a tuna da ni lokacin da abin ya faru mun ji labari ka san mu da yan jarida da bincike-bincike cewa kai da kanka ka sauwaƙe wa wannan aure menene aka gaskiyar abin ba uwar gida ba ke mata ta ce saboda kamar yadda na faɗa ni na kai da na kuma an yadda amma kafin a ɗaura aure yana biyu ya faru ita kuma tana dab da gama digirinta duk da cewa dama ta taɓa yin aure kuma mm. tana da 'ya'ya gaskiya ne mm. cewa ni na faɗa mata cewa to aure dai ko an yi shi rabi da rabi gaskiya ne ba za a iya cika sharuɗa da kike hakkin ki ne a na ba amma kuma ka san saboda shauki mm. mace ma musamman tana iya sadaukar da rayuwarta ma gaba ɗaya akan abin da kake so da kuma ka ta faru kuwa mm. ta yadda ta sadaukar da ranta gaba ɗaya. saboda Allah ya ba ta iyali tun kafin mu haɗu saboda haka ƴaƴa a wajenta ba labari bane kuma ta taɓa yin aure don haka zama da miji shi ma ba wani sabon labari bane saboda haka abu ne ya tashi daga soyayya ya koma kuma eh, ya rikice ya zama har da sosai mm. da kuma sadaukarwa kuma akan kan muka haɗu muka wannan aure mm. duk da cewa ni ta kofa a buɗe take saboda tuni na riga na ɗaura niyya ta zama sai illa na sha Allah wato zai ta gaba da kai da aure ba aure da jama'a ba jama'a Allah shi san yadda zai yi da ran bawa kuma musamman mutum wanda yake musulmi mm. yana da imani akan kaddara domin hankali na kwance saboda haka mun zauna da ita kimanin wata goma sha takwas. bayan maganar malinta da maganar yadda hatsari ya faru har yadda aka karbi kaddarar da Allah ya rubuto akwai wasu abubuwa mm. na musamman da mutane musamman abokanka da manyan mutane akwai wanda ya ce muryar wayarka in kana cikin waɗanda suke a ƙungiyar musulmai ɗalibai kuke rera yabon manzo ko makamancinsu shin menene sirrin ita wannan kasida da kake kakan yi musu a wannan lokacin za ka iya tuna wani abu a kanta. gaskiya kasida ai ba ɗaya bace To. Ka san tunda tunda wato daular Usmaniya ta share mai tsara yanzu sun saboda haka malaman addini kuma mm. sun yi kallara yadda za su ci da koyar da addini da Qur'ani wato ta fi kafaɗa da kafaɗa. Mm. Da karatu wanda ya zo na zamani wanda zai ɗauke hankalin yaro tun daga safe har zuwa wasu bayan azahar. Da irin wannan makarantu na Islamiyya ai suna da yawan gaske kuma suna wato nishaɗantar da ɗalibai da mm. ƙasidoji waɗanda suka shafi ko yaho ko kuma gaba ɗaya wa'azi ko mm. kuma abin da ma ya shafi ma'amala. Ni a lokacin mu muna ɗalibai wato sakandare kuma mu ne ɗan gaba gaba dai ƙungiya saboda muna rike da rajin ƙungiyar. To idan an zo taro kafin mai jawabi ya zo ya yi an tara ɗalibai to maimakon a zauna hakan na to sai akan sai akan zaɓi waɗansu waɗanda suke ko dai mm. dama sun a islamiyya sun koyi wasu kasidu ko kuma a dama saboda irin wannan rana eh. an mata shi an yi an koyi wasu kasidu sai a zo a sama a rika rerawa mm. duka lokacin ba wadataccen hanyar da za a wato nishaɗantar da mutane kamar irin ta yanzu mm. inda za a sa kayan kiɗa da eh, mm. kuma wato kasidu ce a sa a ji a tsakura to saboda ka mu za mu so mu ne an mu ne komai eh. wannan ba wani abu ne sabo a kaina ba eh. waɗanda suka yi zamani irin namu a wannan da daga yi ɗari tara da sittin mm. zuwa har wajen da kamanin ai akwai ƙungiyoyi na ɗalibai don nishaɗantarwa kan Eh. Mutum eh. ne kawai amma ba wai ni ba sha'iri ba ne. Abinda ma ba iya ba ke nan a karatun yadda Ba na iya haddace waka saboda haka ba waka da na haddace. Eh. Sannan ma da ka gani matsamin aka yi. Na ji ka musu dan baiti ɗaya a lokacin. Kwarai da gaske na musu mana. Ka ai waɗannan waƙoƙi suna nan waƙoƙi ne irin na alburda. Ga sunan waƙoƙi waɗansu ma a zamanin shehu aka yi su. Waɗansu kuma sun ma daga wasu kila maroko ko Algeria suka zo mana a cikin malaman da sauransu. Da kuma yanzu waɗanda yake yanzu yara ne ma suka yin su da kansu. To an ba da zan matsa maka zan so in ji ko yaya ne ko ɗan rabin baiti ne saboda mai sauraro zai ce kila ya ji. <laughs> Ai na manta ka san da ba abin da aka yi ana shekara ta takwas eh. ina da sittin da hudu <laughs> me zai iya tunawa. Kila sai ka ga wani eh. dattijo yana ɗaya na saurare ai ko ina nan ya taɓa yin wannan waƙar. To akwai wata waƙa wadda take amshin shi ne. Mm. sallu lalzi wa sallimu taslima mm. wannan waka ce da ake gaban ajabi. To da haka shirin na kasa ba kasawa ba na wannan mako ya kammala sai kuma wani makon in Allah ya kai mu za mu ji yadda hirar tamu za ta kaya. A madadin shi Malam Habibu Sani Babura na Jami'ar Bayero ta Kano sai kuma Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To madalla yanzu kuma ga sharhin jaridun Ghana. zan fara shirin jaridu ne ga jaridar daily graphic wacce ta rawaito kokari da hukumar ilimi take yi ta dakile satar jarrabawa Jarida ta ce a cewar hukumar ilimi ta ɗauki 'yan bincike masu zaman kansu su taimaka wa sashen jarrabawan yaran makaranta ta wayek na ma'aikatar 'yan sanda don tabbatar da ganin daddalin yanar gizo da aka buɗe ana satar jarrabawa bai haifar da wani kalubale ba kafin lokacin jarrabawan ɗaliban jss da ma lokacin jarrabawan wanda zai fara ranar litinin sha uku ga wannan watan yuni jaridar daily graphic ta kara da cewa da yake jawabi a wurin wani taron manema labarai babban daraktar hukumar ilimi na ƙasa mr jacob co ya ce majalisar ilimi ta gano akwai wasu shafukan zumunta da yanar gizo da aka buɗe da ake amfani da su wurin satar jarrabawa don haka ya zama wajibi su mai da hankali wurin dakile wannan abu idan muka leka jaridar gadin ta za mu ga ta bugo hurucin tsohon shugaba Rawlings inda yake cewa siyasa tana yi wa kasar gada illa. Jaridar gadin ta ta ci gaba da rawaito hurucin tsohon shugaba Rawlings a lokacin da yake jawabi wurin bukin tuna ranar juyin juya hali a kasar Ghana na cikin shekaru 37. shugaban rawlings ya ci gaba da cewar ci gaban siyasa da harkokin jama'a da aka samu shekarun baya yanzu wa'annan ci gaban suna fuskantar taɓarɓarewa ta hanyar siyasa da harkokin jama'an kuma jarida ta ce tsohon shugaban rawlings ya kwatanta masu la'antar shi saboda faɗan gaskiya da yake akan cin hanci da rashawa a cikin ƙasar a matsayin matsorata waɗanda suke ganin babu wanda zai iya taɓa su saboda dukiya da suka tara ta haramtacciyar hanya sai kuma jaridar daily guide wacce ta yi kanun labarai mai cewar hukumar kiwon lafiya ta ghana ta roƙi ma'aikatar nias da ke aiki a unguwanni da su kawo ƙarshen yajin aiki da suke yi a yayin da ake ƙoƙarin dubar damuwansu jaridar daliga ta ce a cewar wata sanarwa da babban daraktan hukumar kiwon lafiya dr ebenezer afiya dancira ya sanya ma hannu damuwan na nes nes ba na mutum ɗaya bane da zai yanke shawara a kai kuma abu ne da ya kamata a bi daddaki don haka akwai bukatar su yi haƙuri hukumar ta yi ƙoƙari ta yi aiki ta magance musu damuwansu. Tuma yanzu karfe uku da minti ashirin da bakwai da rabi ga wato nasiha kan azumi. Bismillahirrahmanirrahim. wa sallallahu karim ubangiji maɗaukaki yana cewa wali kullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bi gafilin amma ta'malun wato kowanne daga cikin masu yin aiki yana yin aiki ne a bisa darajoji na ayyuka saboda haka shi azumi yana da darajoji hawa uku akwai azumi na amawa akwai azumi na khasawa akwai azumi na khasawan khasawa azumi na amawa shine kamewa ga barin ciye-ciye da shaye-shaye da kuma jima'i azumi na kasawa shine kamewan ji daga saɓan Allah da kuma kamewan gani ga saɓan Allah da kuma kamewan harshe ga faɗin saɓan Allah amma azumi na kasawan kasawa shine kamewan zuciya ga barin wani Allah da kuma barin tunanin saɓon Allah to irin wannan azumi ne Allah yake cewa mala'iku a lokacin da ladan ayyukansa suka ƙare domin biyan basu sukan waɗanda ya zalunta cewa kar ku taɓa mani wannan azumi ku lissafo shi in biya masa laifuffukansa domin azumi nawa ne ni zan yi sakayya da shi wa inna ma ya taƙabbalu Allahu Allah yana karɓan ayyuka ne na masu tsoron Allah Allah ya karɓa a gare mu assalamu alaikum to ma'adalla Allah sa dace yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni haba 'yan kasuwan mu na afirka musamman najeriya da nijar ganin wannan watan azumi ya shigo muna cikin shiga dangadan kun tsawaita mutane abubuwan kawo masarufi to ina kiran 'yan kasuwa namu na Nijar Najeriya ya kamata ku ji tsoron Allah ganin yadda halin talakan wannan kasashe suke ciki a halin yanzu babu kuɗi kuma kuma kun zo da ƙarfi da yaji sauce ko sai kun yi kuɗi ko ta halin kun tsawala kaya tsanani domin talaka su sha to wannan mataki naku ba daidai ba ne ya kamata sauce. to madalla masu aro abin da ya sawa kenan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can da la'asar za ku ji sabbin abokanan aiki da wato sabbin shirye-shirye yanzu a madadin